a'udhu billahi minash shaitanir rahim wa sallallahu kamar yadda kuke gani yanzu haka muna nan filin yana gaisawa da kai da kuke gani ɗimbin mutane ne a nan masallaci idi suna jiya isowar Thank you. sha abubakar abdullahi bin argun allah ya rahamce shi allah ya sa ya huta allah ya karbi ibadojin da ya yi da kyawawan ayyukan da ya yi allah ya amsa ɗimbin jama'a nan mahalara a nan masallacin idi da ke nan cikin garin argungu ina ganin shigowar sakataren izala na ƙasa shek abdullahi walalau a shak kabiru Kande, tare da shi kan shi shak abdullahi walalau ana kokowar yadda za a yi a ga shi da 来週、なんかを